assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu uh, ina ta yan uwana musulmai farin ciki da kusantowa ko da isowan kwanaki goma na farkon watan zulhijja kwanaki da hadithi na ibnu abbas radiyallahu an riwaya na imamul bukhari rahimahullah manzon allah tsira da aminci tabbata gare shi ke cewa ma min ayyamin al'amalu salihu fiha ahabbu ila allah khairun min hadhihi ayyam babu wasu kwanaki da ayyuka na kwarai yake soyuwa a wurin Allah subhanahu wa ta'ala fiye da waɗannan kwanaki ibnu kasir rahimahullahu ta'ala da shekul islam rahmatullahi alai dukkanin su biyu sun yi tarayya akan cewa wuni goma na farkon watan zulhijja sun fi falala akan wuni goma na ƙarshen watan ramadana darare goma na ƙarshen ramadana sun fi falala akan darare goma na farkon watan zulhijja a ɓangaren wuni daga fitowar rana zuwa faɗuwarta a duk duniya babu kwanaki masu daraja da suka kai guda goma na farkon wannan wata na zulhijja baya ga wannan ga hadithi riwaya na imam addarimi rahmatullahi alai da sheikh muhammad nasir rahimahullah inganta cikin irwa ulgharil manzon Allah tsira da aminci su da gare shi ce ma min amalin azka inda Allah babu wani aiki da yake da tsarki a wurin Allah subhanahu wataala wala a'zamu ajiran haka babu aikin da yake da lada a wurin Allah subhanahu wataala kamar aikin alkhairin da aka yi a cikin kwanaki goma na farkon watan Zulhijja waɗannan su ne kwanaki da ake kira ayyamun ma'aluma cikin suratul hajji aya ta 28 da Allah yake cewa wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'alumat su ne kwanaki appointed days kwanakin da Allah ya ayyana su don a bauta masa su ne wanda Allah ya rantsuwa a Qur'ani da su da yace wa layalin ashir waɗannan su ne kwanaki masu albarka waɗannan su ne kwanaki da idan suka zo a ka'ida ta musulunci an karantar da mu mu yi ƙoƙari ya zama duk wanda zai yi layya hadithin muslim ya ce kada ya cire gashin kansa kada ya yanke farce idan ɗaya ga zulhijja ta fara man kana lahu dhibhun yadhbahu fa a ahalla hilalu dhilhijja fala ya'khudanna min sha'rihi wala min azfarihi shai'a. ayyuka na kwarai da nake kwadaitar da yan uwa mu aikata a wannan wata mai albarka na farko daga cikinsu su ayyukan suna da amma a takaice na farko daga ciki shine yin azumi akwai hadisin nana Aisha da nana Hafsa radiyallahu anhuma babu lokaci mai tsawo na magana a kansu amma abin da ya tabbata shine wanda ya sani hujja ne akan wanda bai sani ba iyalin annabi tsira da aminci sabbata gare shi take cewa kana rasulullah Mutis a dhilhijja manzon Allah tsira da aminci sabbata gare shi yakan yi azumi kwanaki tara na farkon zulhijja asabar lahadi litinin kowane kwana ya halatta a shari'a kai azumi ƙarin bayani sheikh muhammad nasir ya tabbatar da hadisi ne mai kyawu a littafinsa na ainihin sahihu abi dawud juz'i na biyu sittin na 462 an karantar da mu yawan yin tahalili Allahu akbar subhanallah walhamdulillah kamar yadda hadisi na Ahmad bin Hanbal rahimahullah ya kawo cewa fa akthiru fihinna min at-tahlil wat takbir wat tahmid annabi yace ku yawaita yin kabbara subhanallah walhamdulillah da makamantansu Da haka sunna ne mu karantar da mu da cewa Allahu akbar Allahu akbar wala ilaha illallah Allahu akbar Allahu akbar walillahi alhamd sunna ta karantar da mu wanda ke da hali ya yi layya ranar goma ga wata yan uwanmu wanda suke yin aikin haji musulmai ka'ida ne mutum in ya samu umara ko aikin haji ya aikata ibadu a ciki da yawa musamman a waɗannan kwanaki masu albarka mu yawaita karanta qur'ani mu yawaita bada sadaka zuwa gaida marasa lafiya mu yawaita karatun alkur'ani dukkan waɗannan ayyuka ne na masu nagarta yin sulhu tsakanin musulmi ayyuka ne masu ga nagarta ɗaukan nauyin marayu ayyuka ne daga cikin masu nagarta ni da sauran yan uwa Allah ya ba mu ikon dacewa da waɗannan kwanaki masu albarka Allah subhanahu wa ta'ala ya karbi ayyukanmu na kwarai ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu wallahu ta'ala a'lam